haka yake Allah ga hmm, tawala shi sarkin Kano eh, ta a wannan shirin me kake so sa Muhammadu Susi mamman kafi mutum ko a gidan ubansa wai shi wani irin mutum ne mutum ne adi wanda yake da ta'addiri da tarkibi da kai da wuya da kirji da ciki da cinya da kafa da fata da nama da jini da jijiya da kashi da bargo ah. amma mhm. Allah ya ba shi himma mhm. dukkanin bayin Allah wanda suka yarda da Allah Allah ne suna roƙon Allah himma mm. wanda ba sa ikita sabon himma annabawa ne da ita Allah yake halatta su mm. amma duk girman wali yana neman himma mm. kuma himman nan haka ya ɗauko ta da ƙanƙanta shekarunsa har ya koma ga Allah bai taɓa gazawa ba sarkin kano muhammad bai taba gaza ba duk kuma sarakunan da za mu su nan gaba mm. su ma a haka suka ɗauko wannan takalar wanda suke a bayan ma muka samu labarin su wasu a hannun iyayenmu wani su ma tun ba ba iyayen namu ba su ma duk da wannan tsarin su amma dai abin da isa wayannan din suka fi zama sun fi abuwa'u a mm. wajenmu mm. saboda tarihinsu kusan kai tsaye ba in wanda ba idan mu ba wani an yi da mu gabata mm. mu wannan shine kawai magana amma ba daban haka ba dukkanin takalar sarautar nan da kake gani yadda duk ka gani akan sarkin Kano sa Muhammadu haka take maganar da nake ka ɗauko ɗazu ba ka ajiye ta ba mm. maganar zancen harkar siyasa da mm, abin da sarkin Kano Sunusi ya hanga shine tsarin an ɗauko shi a siyasance an kawo siyasa tura sun bankara sun ce sisi mhm. suna cewa za a yi siyasan nan sai ya hankalci za a yi raba su da arzikinsu ne to to to ai su turawa da suka zo ba siyasa ba ce inda rulin kawai suke suna mulkar sarakuna sarakuna na suna mulkar mutane to sai suka je hu mulki nasu tsarin da suke da shi mm. su suke yi talaka ya zo ya yi kafin shi mm. to wannan abin sarkin kano sa muhammadu sai ya hankalci wannan abin sai kuma ya zamanto mala aminu kano mm. a wannan lokaci su ne kusan 'yan bokon wannan zamani to sai kwa to kuma 'yan bokon da zazzake bayansu yaransu ne ko almajiransu ne wannan abin kuma shi Aminu ya ja bata kamaya a to ya ja bata mana ya rantse a kan sai an kawo ɗan talaka ya jagoranci mai sarauta na ta fito na fito eh ai nehun kenan ai ne duk nehun kenan ai ba na abu ne nehun ba wannan abin shine nehun da haka sai kin gano musi ya ga a masarauta duk da irin tsare-tsaren da ya dauko tun hangen wannan abin mm. ya ka yan bokon ya zuzzuba su a cin majalisa don ka ta karɓi ne ta wani mm. fuska yi kaza yi kaza mm. duk na ka wannan bayanin sai kwa to a bokon sai ya zo ɗebe masu ƙwari a jikinsu 'yan nehu mm. ya dawo da su inda yake so su je su ci zaben a nan su je su yi aikin da ake so. Ya? Mm. Ko shi ga zama la'amina kanan a lokacin da aka zaben 50 ya faduwa yi. Ai ba. A bai ci ba. Mai tama ne kadi shi. Sosai kwa. Ko mai tama sa ne. Sosai kwa. Amma shi kadi shi. Ko waɗanne hun ne mai tama. Sosai kwa. Amma ya ɗauko shi zai yi gano su saboda biyan bukata. ya ajiye shi Ya ajiye shi. kuma ya kada malamin kuma ya kada malamin sa mm. saboda bukata ake so ai wannan abu bukata ce ake so ta biya na'am wani salon yaki ne kala biyu a gura mm. na farko an sa masa da baibai shi malami lalle kam a ah, to zai fito na fada da ɗansa ne ina fa ko da bai haife shi ba sai kamar ya koyar da shi malamin to ma ka tsaye na fara zaka fito na fito ne to kaga ɗaya kenan sosai kwa ka fahimta eh sosai kwa sannan abu na biyu mm. shi kuma da aka tsaye da shi ai ya san waye kai shi gaci sosai kwa to ya yi musu abin da ba sa so ina fa kaga dole abin da suke so sosai kwa to wannan strategy din wannan sala na mulki mm. a gurin sarkin Kano su Musi. aka same shi ah. ka juya ya ce ko da ƙarfi na sa a ya tun ne yake kiɗi ko da mulki ko da ƙarfi na sa a yi komai mai rani an mai shi shi damuna mhm. in jin kiɗi na faɗa eh. to yana zaga sarkin kano sunusi hmm. ka juya abu ka ƙallaba shi ya kuma ƙallabu hmm. ta ƙalibin yayu in ka tadda sarkin kano muhammadu to ai an gama kaga a wannan gabar mm. na faɗa da aka ga gadan-gadan abin ya taho mm. sai aka ce a cire sunan mai tama a sa ɗan iya ado ɗan iya ado mm. ɗansa ɗansa ya ce a ah. ya da mai tama ne ne ɗansa ne ba na cikinsa ka fahimta in ya je zai yi abin da ba shi ke so ba ina to saboda a karkatar da tunanin mutane ga wani ayo gado ake san abin eh, a mai ta manya ji shi ma zai abin da muke so to wannan irin wa'annan abubuwan da Allah ya sa mutane sun fahimci irin wannan fikikul hayatin mm. abubuwa da yawa ba su sha wahala a kansu ba za su hutar da kansu akan abubuwa da yawa ba wai mikiyi ne za a ce wai baka da makiyi ko kuma karka nuna makiyi wani duk ba shi ba ne mm. abin a'a yaya za ka yi ka juya makiyinka ya zama soyinka yaya za ka yi kuma masoyinka ya tabbata a masoyinka Allah ga tumala. Mm. Cikin minti ɗaya da ya rage mana. Ha minti ɗaya? Eh. To. Sarkin Kano sa mamudu Mamma. shekararsa nawa a mulki ‘ya'yansa nawa a mulki kuma, kuma ran yaushe rasu to sarkin kano sa muhammadu ya mutu ya baɗa sittin da hudu sittin da hudu eh sarkin kano bayar ya badda biyar shi ya badda hudu mm. sarkin kano ado ya badda uku yawa wani suka ci da biyu mm. to haka abin ya jiro sai kin gano sa muhammad ya kama sarauta an haife shi a 1905 mm. ya kama sarauta ranar 1 ga watan januwari ayatan ɗaya shekara ta 1954 ya ba sarki a ranar 28 ga watan uku mm. shekara ta 1963 sannan ya dawo dil daga azari daga azari ya zauna a kaduna bacin wannan resignation din mm. kamar kwana goma don getta gurin da za a zauna a azara mm. sannan ya dawo azari ya baro azara na 22 ga watan 12 mm-hmm. shekara ta 1979 mm-hmm. sannan ya rasu mm. bayan shekara kamar kusan goma Mhm. shekara ta 1991 ranar biyar ga watan hudu mhm. yau na gota sha biyar yau sha biyar yau sarkin kano halifa shekararsa a ah, talatin da uku da kwana goma da rasuwa Allahu akbar eh. Allah ji kansa Allah jaddada masa rama amin